Assalamu alaikum masu sauraron mu. mu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Sadaki kashi na hamsin. Sai wajen dina na rana suka da daga makabarta. Suna shigowa domin yi wa mata na cikin gida gaisuwa. Ya Muhammad ya shigo baki ɗari ya zarge. Ga shi idanuwan shi duk sun yi ja. ya zo ya gaisuwa suka fita tare da ya muhammad ire-iren mu da mutuwar ta shafa mu ba mu nema abinci ba amma ana fara kawo abincin sadaka sannan ana sauke mota guda na ruwa da lemu sai wasu suka fara da hadarsu a cikin raina na ce shi ba za mu wanda ya mutu ne tashi ta kare mutuwa yanzu sai wanda aka yi mawa ta shafa ana kai mamaki gida zai koma na jiki da gulmace-gulmace maza sai labarin siyasa da gaddama cin abinci kuwa ko bikin gidan suke albarka mutanenmu duk mun debo muguwar gida mun jingina wa mutuwa Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe har dare ban saka komai a cikina ba ke ban sani ba ya Muhammad ya kira an binta a waya ya ce a saka ni na ci wani abu saboda afura kamar ya sani nonon ba ruwa sai faman ja take yi ita ma duk ta yi zuru-zuru an ci banta ta haɗa min sai na ce mata ba zan sha ba ta sanar da ummi ita ta maza min na sannan ta saka na gaba sai da na sa abinci ni kuma sai na kalle ta kafin na ce ke fa ummi ke ma ya kamata ki ci wani abu sai ta yi murmushi ina gani ya sayar da shara hawayenta hawayenta kafin ta ce kada ki damu da ni zan ci zuwa anjima ke da kika ki saboda yarinyar nan ta samu nata abincin ai yayi kyau haka ta sana gaba na rinka turawa kuma ina gama cinadi na da hayyaci na wanka ma an binta ce ma fura sannan na sake ba ta nuna ta sha sai bacci kuma dama rigimar ta shan nonon ce har tsoma a nan gidan suka kwana ma mace da ta koma gida amma har antilela muna tare da ita nan ta kwana tunda shi ma ya faru tare suka kwana da ya muhammad tun kuma daga ranar gidan nan ake karɓar baki kala-kala abokan aikin yaya muhammad duk sun yi mai kara sosai sannan wasu ma ba a san su ba amma sun zo gaisuwa ranar uku hafsa da muhammad sani suka iso ban ɗauka zai zo da ita ba na ɗauka shi kaɗai zai zo sai kowa ga su siya mama ya muhammad ya ji daɗi ni kai na na ji daɗin haka haka ummi Umminta ta zo ranar biyu, ranar uku ma ta dawo. Tare da su muka zauna har aka yi bakwai. Kaf mu na gidan. Kaf mu na gidan nan yaya wace da anti Hadiza suka koma. Amma ni da Asiya da Umma da anti Laila tun ranar farko sai da aka yi bakwai. Ummi ta yi kuka kamar ranta zai fita ko abinci ba ta iya ci. Sai an matsa mata. Mutuwar ta da ke ta sosai. kwanan sa biyar suka koma ranar da baba ya cika kwana takwas da rasuwa kenan a kuma ranar gidan ya watsi har umma ta koma gida ya siya ma da safe ta koma da fada ma kwanan shi da ya juya sai ranar da za ta tafi ya zo ya kara yin gaisuwa suka koma tare sai gida ya zama mu kadai sai wata kanwar mama gwagwa asibi ita ke zaune da ita tana kara lallashinta ya mu'amar kuma tun da muka zo ba mu samu zama ba yana da shigowa mu gaisa safe da yamma ni kaina na san duk yara ne ya lalace shi ne fa na namiji nauyi ai shi ya hau kanki yanzu girma ne ya kama shi tun da yau ba baya duniya afirka kam sai dai in tana kuka a kamun ita na ba ta nono tana watan iyayenta muna nan dai zaune domin ba mu zauna da yaya mu'amala ba tana na tafiyar mu baba na da kwana goma da rasuwa an asumi da mijinta suka zo mana gaisuwa tun sassafe domin ta ce a ranar za su koma zai da giya gida su gaisa sama sama na ji daɗi kwarai domin sun yi min kara an asumi akwai kokari kirkinta akwai shi sosai ita kanta ummi mutuwar nan ta koya mata rarrasin rayuwa kala-kala ƙawarta ɗaya ce ta zauna da ita hajiya lariya ita da zira'arta bari ma da jego da jegonta domin haihuwa ta yi ita ke da dafa abinci ta zo kuma ta yi ni sai yamma mijinta ke zuwa ɗaukar ta sauran kuma wasu ba su leko ba waɗanda suka zo ma tafiyarsu suka yi satin babu biyu da rasuwa ta Binta ta koma gidanta dama nesa ta koma tunda aka yi kwana goma sai ni kaɗai a gidan sai ummi sai gobe asibi a lokacin ne mutuwar ta fara a gasa ummi kullum safiya sai ta yi kuka ya muhammad ke zama ya ci lallashin ta a dama na san za ta ƙara shiga damuwa in muka tashi tafiya ilai kuwa yana gaya mata za mu koma ummi ta fashe da kuka tana faɗin ni kaɗai za ku bari a gidan nan ko muhammad ku zauna domin ina ganin ku ina jin daɗi yau ku duba ku ga baban ku ya tafi ya bar ni sai ta fashe da kuka sai dai ya zauna ya rika lallakinta da cewa ba za mu rika daɗewa ba za mu zo mu gaishe ta sanda ya mata alkawarin ana yaya afra zai kawo mata ita da aka ji hakura da tafiyar mu kuma ita da da ta ce rama ta raka ni na je gida ne ma iyaye na sallama a ranar na je na yi ne umma na ce min na kwana na ce mata a domin umma yanzu a bar tausayi ke ba nan ba sai da muka sati hutun da sai da yawa muhammad ya tabbatar da zai sake da kwanan nan kuma ummi ba ta bukatar komai sannan muka da abuja shi ma sai bayan dawo mu ne mutuwa ta sake dawo mai ni ce na zo mai lallashi haka zai zauna ya shiru yana tunani dole na ƙara ɗaurar ɗamarar taimakon shi da da adda na samu ya fara da hayyacin shi har yana neman hakkin shi amma na da farko kwata-kwata abin ma ya fita kan shi dama wake wannan batun hankali ba kwance ba ai daɗi ke saka a yi wannan sannan ni da shi muna ƙoƙarin kiran mu ya kai a kai domin ɗebe mata kewa ita ma tana kira mu kiran mu bayan kwana biyu domin ta ji lafiyar mu mutuwar ba ba ta sake mu ba amma bayan shafe watanni sai ta fara barin jikinmu amma ban banda zukatanmu sun raba bai shekara kan sannan aka raba gado da yake ba su da wani dan uba sai su isu yaya muhammad ke da rabin ka sosai sauran mata ba ma za ka iya gane ina gadon wane da wane ba amma dai sun samu har da tsabar kuɗi rahama da yaya muhammad ya gaya mun gwal zai siya zai siyo mata da kuɗin ta in ta ƙara girma sai ya danka mata gadonta ummi kuma tana nan cikin gidanta tare da rama suke zaune ummi ta gama yin sanyi da rayuwa sosai ni da ita kamar ni ce babbar yarta ko shawara ce wallahi sai ta fara yi da ni kafin ta yi da sa'an ta binta ma ni kuma sai na kama ta na rike gam kamar uwata da ta kawo duniya ya muhammad kuma ni nake zaune da shi na gaya mai wani abun da ya kamata ya yi inda yanzu shine shi shine ubansu duk da antibinta ce babba amma girman yanzu na wajen yara muhammad tunda shine namiji na yaya afira tana da watanni sha takwas har ga allah ban san ina da ciki ba sai bayan na yaye ta sannan na fahimci ina da shiga ciki kuma cikin ya zo da masifa da saurin fushi yaya muhammad na gana kai ta tirafura suka gudu katsina suka bar ni a gidan gashi ba na zuwa ko ina tun da muka zama bautar kasa yawa muhammad ya ce ya ce ba zan yi aiki ba sai dai kasuwanci kuma har yau bai ba ni jarin ba da na kira wasu ina gaya mata sai ta fara min dariya har da allah ya kara ita ma tuni ta yare ɗanta yana kano shi ma an kai shi ni kuma sai na ce mata ba komai zan rama ita Allah ya dube ta Muhammad Sani ya bar ta kana aiki da kamfanin da ke bautar kasa amma tana kyanke samun tana tunanin za a yi ma Muhammad Sani transfer ne mata addu'a Kaduna ko Kano ko Abuja tunda yana gaya mata arewa za a turo shi yanzu ai ya dade a kudu ni kuma sai nake mata addu'a Allah ya sa Abuja domin yanzu ni kaɗai ce asibu mijinta ya samu aikin da ya daɗe yana nema da hukumar kwastam sai ya aje wanda yake sun koma Legas ita ma tana can tana aiki abinta sai dai muna waya da ita sosai wadan sati ɗaya sannan ya Muhammad ya dawo ni ban gaya kowa ina da ciki ba amma dai ya burbaɗa na a gari har su umma ma sun kira ni ummi ko har cewa ta yi in na ji ba zan iya zama ba ya ce ya dawo da ni gida na ce mata lafiya ta kalau can ya bar afra dama ya ce min zai bar ma ummi ita ban damu ba da dama haushinsu nake ji da shi har yar sa. haka muka ci gaba da zaman mu daga ni sai mijin sai mijina afra da ummi ta rike ta sai dai fatan na sauka lafiya a wannan shekarar rama da abida suka gane ssc sannan suka yi jam ni da kaina na ce saka jami'ar abuja in sun samu shi kenan su zauna tare da mu ya muhammad da ce ya yi nisa su saka kano ko katsina domin ba zai bari ta yi nisa da ummi ba sai na ga ya fi ni gaskiya ciki na na da wata biyar na je katsina ne sati ɗaya sannan na dawo abuja hafsat kuma shiru har yanzu ta su faɗin ba ta fito ba ƙasa fara cire rai ciki ikon allah sai ga shi an tura shi barikin cikin abuja da haka ta kira ni ta gaya min kamar an biya min haji ya muhammad ya ce ai fa an shiga uku yawo sai inda karfin ya kare kamar ko ya sani cikin wata da ya saba suka da abuja ga baki daya na fi kowa farin ciki da murna kusan tare muka yi gyare-gyaren duk da muna da ɗan nisa tsakaninmu amma ba kamar nisan wannan garin da ba za mu iya ziyartar juna akai-akai ba ya muhammad ai ya ji daɗin hakan domin aminta suke yi sosai shi da muhammad sani Tun kuma da suka dawo shi kenan wata rana mai jina a bariki wata rana su ya gidanmu ɗaiɗaikun rana ne ba za mu zauna tare da juna ba allah kuma ya sa wannan cikin ma na fi laulayi na fi lafiya laulayi kaɗan na yi kasuwa da yawo ba kama hannun yaro sai suka koma kawai suna saka mana ido ko sai iya kayan haihuwa tare da hausar muka shiga a kasuwa muka yi kayan mu kuma ranar da zan haihu ko sani ba su yi ba ina jin yanayi ina jin yanayi na na kira ta waya ta zo muka tafi asibiti da yake muhammad sani ya siya mata mota ni ma ta na nan wacce abu ya canja min tun haihuwar afra sai da na haihu sannan hafsa ta kirawo yaya muhammad ta faɗa mishi da yake haihuwar ta zo da sauki ban wuce minti talatin ba na sauka wannan karan ma mace na sake haihuwa dama kuma da kayan haihuwar mu muka zuwa asibitin sai da yawa muhammad ya zo ya gani ɗan ina mai dariya shi na bari da kiran yan gida yana faɗa musu na sauka lafiya ba wata matsala hafsat kuma ke tsaye sai na shi yasa ba su damu daga can ba a ranar muka da gida duk da hafsat bata kwana ba amma sai dare muhammad ya zo ya ɗauke ta sai ya koma gida sai da na kwana biyu da haihuwa sannan ya hadiza ta zo ta duba mu ta iske komai lafiya tana dariya ta ce daga ni da mun zama yan gari wannan karin a karin abuja aka sha sunan aisha muna kiranta mami ta ci sunan umma kenan nawa sunanta kenan aka sa kaya ana ce mata a kilishi kowa kuma ya ji daɗin wannan karar umma kusan sati ta mun a abuja kafin ta koma afra masu rama sun taho da ita amma tare suka koma ummi dai bata zo ba amma na matsa mata na ce za ta zo na ce sai ta zo ta ce za ta zo wata rana insha Allah to masu sauraro a nan zan baka ta sai ku je wa lokaci na gaba insha Allah